wa muna karanta inda sayyidina abubakar radiyallahu an <clears throat> yake fuskantar matsalolin da suka tunkaro wannan al'umma baki daya ah, mun tsaya a inda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sallama mu sayyidina abubakar bayan sun kawo shawarwari da dama wanda sayyidina abubakar ya dakata da waɗannan shawarwari suka ba shi gari cewa ya tsara abin da yake so a yi sai ya tsara abu biyu ya kaddamar da shugabanni na rundunoni cewa linan wa shiddatan za a dawo da mutane kan hanya inda ya kamata a sa yaƙi za a yi yaƙi inda ya kamata kuma a yi sulhu a yi sulhu saboda haka yana da shugabanni gwamnoni ya tura su wurare har muka ce kamata ya yi a ce tali'a jagororin kowadu na nasa yana bakar mutum ya kiyaye su yau za mu tashi wa ƙala le fatima in ji ibn al'arabi ibn al'arabi ya ce na abubakar sai ya ce wa fatima wa aliyu da na aliyu radiyallahu an ita ma fatima radiyallahu anha wal abbasu da abbas su uku kenan ko ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la nurasu ba a gadan mu ma tarakna sadaqa abinda muka bari to sadaka ne fa zakara sahabatu zalika sahabbai kamar an cire musu kaya sai suka sake dawa cikin hayacinsu kamar yadda ya karanta aya innaka mayitun wa innahum mayitun suka dawo cikin hayacinsu to shi ibn al-arabi ya gama nashi da yake su kokolwa ciki take saboda haka an dan kawo kalma ɗaya biyu shikenan to mu ko wannan zamani in ba an bude mana abin bane in ba sa abu sai ai ta dawara sai malam ya sa footnote footnote ya dogon sharhi akan ya fito mana da wannan abun fili ga yanan ya ce fi kitabi fada'il sahaba ya zo a cikin littafin falalan sahabbai min sahihul bukhari a cikin sahihul bukhari ya sa 62 babi kenan babi na 62 da babi na 12 mujalladi na 4 shafi na 209 zuwa 210 hadithu zuhuri an urwa an urwatu bin zubair an aisha daga daga nana aisha take cewa anna fatimata arsalat ila abi bakri lalle na na fatima ta aiki wa sayyidina abubakar tas'aluhu mirasaha tana tambayansa ya labarin gadanta minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ma afa Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na daga abin da Allah ya baiwa manzansa kyautansa fai'i ita ce dukiyar da aka je ba a yi fada ba manzo Allah ya fi samun kaso mai tsoka irin wannan duk yawan kudin da aka samu misali an samu miliyan biyar shi kadai yake banta da miliyan hudu duniya kuma za ta raba miliyan guda to wannan kudin na fai'i ina gadanta allati bil madina wanda ke wannan dukiyar da aka wani fa'i yake cikin garin madina wa fadak <clears throat> da gonakin fadak wa ma baqiya min khumsu khaybar akwai kuma sauran wasu kuɗaɗe wasu dukiyoyi da wasu raƙuma da dabbobi waɗanda aka samu kasan manzan Allah ne khumusin manzan Allah ne na khaybar kaga bangarori uku take tambayan eh, waɗannan dukiyoyin to ina nata faƙala abubakar a kalli karatunan da kyau sai na bakar sai ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙal lalle manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la nurafu ai mu ba a gadon ma tarakna fa huwa sadaqa abinda muka bari sadaka ne inna ma ya'kulu Al muhammad min hadha mali sai dai iyalan annabi muhammadu za su ci daga wannan dukiya in tana bukatan wani abu ne ita ma iyali eh, abin nan tana daga cikin alu rasul sallallahu alaihi wasallam za a ɗiba a bata amma ba da sunan gado ba yani malullahi laisa lahum an yazidu alal maakali ba za a ƙara musu wani abu akan wadatar su na ci da sha ba za a ƙara musu wani abu daga wannan shikenan yace ma dan saƙon wa inni wallahi la ugayyir shay'an min sadaqatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wallahi kun gani ba zan canza wani abu ba daga cikin sadakokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allati kanat alaiha fi ahdi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yadda sadakokin suke kai a lokacin manzon Allah shi ma haka zai zabbasu akan haka nan wala amilanna yace mai sakon kai ka gaya mata wallahi zan yi aiki fiha a cikin wannan dukiya da na na Fatima ta iyakance guda uku bima amila fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi to haka zan yi wato kenan cikin wannan dukiya manzon Allah yana diba ya hidiman gidansa yana diba ya hidiman iyalansa yana diba ya hidiman masu mushi hidima to yadda dai yake yi ba zan bar dukiyar nan ba haka zan yi ya gaya ma ɗan saƙo fata shahada aliyu sai na aliyu sai ya miƙe shi ma ya magana waye ɗan saƙon kenan sai na aliyu radiyallahu an mijinta fata shahada sai kalman ya yi tashahudi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh domin yanzu shi an aiko shi da saƙo sai na bakar ya ba shi sako to zai faɗi jawabin shi da kafin ya koma je kai saƙon shine fata shahada innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu da abin da ya sauka gare shi thumma qala inna arafna ya ababakar fadilataka shi haƙiƙa mu mun san kai wane ne sayyidina abubakar ya faɗi bayanan da ya faɗa wa zakara qarabatuhum min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa haqqihim bayan ya gama faɗin waye sayyidina abubakar sai kuma ya koma yana maganan su su kusanci kusancinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hakkinsu da ya kamata a kula da shi tunda ya ce zan ci gaba da kulawa da wannan dukiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da wannan dukiya da ya gama fatakallama abubakar sai sai na abubakar ya sake magana faƙal sai ya ce wallazi nafsi biyade na rantsi da wanda raina ke hannunsa ya rantsi da wani kenan ya rantsa da Allah ya ce la qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahabbu ilayya an asila min qarabati ce wallahi kusancin manzon Allah zumuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi na so in sadar in tabbatar da a wannan shugabancin nawa wannan kusanci na sadar da shi fiye da in sadar da kusanci na wa ausa'u minhu nan wurin kamata yi malam ya sa dugo ba to zai yi dugo eh, ya kasa ko Yawo, dugo karatun ya kare kenan a nan gaba a fara kallon wannan hadisin tunda maganan tana da shubuhohi da harshe harshen da iri iri sai na aliyu shine dan sako ya zo yi bayanin bangarorin dukiyoyi guda uku sai man sai kuma sayyidina Abakar ya gaya mushi hakikanin matsayinsa gurgudun yadda manzon Allah sallallahu ya kasance to kuma sai sayyidina abubakar sayyidina ali ya sake yin bayani ya faɗi waye sayyidina abubakar ya faɗi waye su a ƙara gane su kuma suna fada haƙƙi ƙara tantance suna da haƙƙin kenan sayyidina abubakar yake fahimtar kamar akwai sauran wani shakka a zuciyar sayyidina aliyu radiyallahu an shi sa ya sake maimaita wannan magana. wannan asarin hadisi a jiya na bayar don za ƙarkinta mu da wani abu ya sa mu dawo kan wannan gaban wa usau minhu in kana so ka gayyalwan tattaunawan menene ainihin cikakken jawabin da shi sai na aliyu ya yi to kadiba fi kitabil magazi a cikin littafin magazi babu gazwatu haibar. babin da yake yin yaƙi yake bayani game da yakin haibar, min sahih bukhari a sahih bukhari kaga na farko dukkan fuskokin babobin sai ya shiga cikin bukhari don a ƙara samun me a ƙara samun natsuwa to mu je gaba wa fi kitabil wasaya har wa yau saboda duk rigiman ta kare aksarin rigiman ta kare akan ina zakkan na Fatima radiyallahu anha daga nan yahuda suka samu suka raba musulunci biyu ya zama sunni da shi'a su kuma kowanne suka bi suka kwankwatsa su ma suka fashi wa fi kitabil wasaya a cikin littafin wasaya min sahih bukhari har wa yau kaga ban fita cikin bukhari ba ko kaf littafi na hamsin da biyar, babi na ashir na nawa na talatin da biyu haka ne ko jima mujalladi na uku shafi na da da casa'in bakwai. bai kawo bugun baƙi da kamfaninka ya saba da nashi wa kitabu fardul khumsi minhu da littafin da yi bayani akan farallan khumsi yadda ake raba khumsi shi ma littafi na saba'in da bakwai, babi na uku jim mujalladi na hudu shafi na 45 hadithu abi zinad akwai asarin hadisi na abi zinad an al-a'raj daga a'raj ana abi hurairah radiyallahu an daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la yaqtasimu warathati dinaran ba za a raba wa magada na dinari guda ba kamar yanzu ka ce kwandala guda ba ba za a raba musu ba na mata rakto abinda na bari ba da fukata nisa'i bayan a cikin abinda na barin an cire abinda za a bai wa mataye na wa mu'unati amili da nauyin masu yin mun hidima a gida manzo sallam banda matan shi akwai masu masa hidima a cikin gida fa huwa sadaka wannan abin da ya sauran to sadaka ne qala shaykhul islam ibn taymiya fi haji sunna shaykhul islam ibn taymiya ya faɗi a cikin littafin haji sunna mujalladi na biyu shafi na 158 qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la nurathu ma tarakna sadaka. ba a gadan mu abinda muka bari sadaka ne rawahu anhu abubakar wannan asarin hadisin abubakar na da shi bayan sahabbai sun tuna kuma wa Umar Umar na da wannan asarin hadisi wa Uthman Uthman na da wannan asarin hadisi wa Aliyu wa Talhatu wa Zubairu wa Sa'adu wa Abdurrahman bin Auf wal Abbas bin Abdul Muttalib wa azwajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa Abu Huraira wa riwayatu an haula'i thabitatun fi sihahi wal masanid yanzu wannan asarin hadisin da Allah wurin mutun nawa aka same shi Abubakar Umar Uthman, Aliyu, Talha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, Abbas bin Abdul Muttalib, azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata maza la guda nawa ne? Wanda ya mutu ya basu. Wanda ya bar duniya suna matan shi guda nawa? To mutum tara kowace daidai a ɗakin ta. Ta samu asalin hadisin ga wannan. Yanzu cikin waɗannan in mutum ɗaya hadisin ya inganta a bangaren shi ba aiki da shi. To waɗannan sahabban sun haɗu akan wannan asari. in ji mai hajji suna shekul islam ibn taimiyya ya ce kadiba ga ga littafi nan shi kadiba tun fi sihahi wal masanid littafai ga suna hadisai sahihai a cikin littafai da masanid musnad musnad wa qala qabla zalika ya fadi gabanin wannan anna allah ta'ala sanal anbiya allah ya katangi ya killace annabawa an yi warrasu dinaran kada a gaje su su bar gadon ƙwandalolin zinari li Allah ya kuna zalika shubuha, don kada shubha ta zo liman kada hufi nubuwatihim ga wanda ke sukan annabtar su bi annahum talabu duniya wa warathu hali warasatihim a ce aikin da suke dama duniya suke nema kuma sun bar duniyar gado ga 'ya'yansu kaga wannan karatun ya so ya hade da karatunmu na sharhu masalul jahiliya ce bambancin jihadin musulunci da jihadin rayuwar da jihadin makiya Allah su suna neman gari ne mai romo za su iya tunkarin yaƙi su rinka tsuntsunce garuruwa masu romo su ba sauran amma musulunci ba tafiya yake gabaki ɗaya ba kuɗin mutane yake ne kallo ba ya za su ce la ilaha ce la su ci gaba da kashe kuɗin su har sahabbai galibi idan sun yi yaƙi bayan manzo ya wuce sun musulunci da mutane sukan ce ku yi kokari ku zama kamar mu saboda su da manzo Allah ya riga ba su good haka ne ko an ji wannan idan da yanda sahabbai annabawa suka zara ta kubba suka fafata yaki suka shigar da mutane musulunci linan wa shiddatan ya zama sun tara kuɗi kuma sun ce ‘ya'yansu sun gaji kuɗin sai a ce dama ba wani addini ba ne dama sun nemi kuɗi ne kuma bayan sun nemi kuɗin suka tara suka ban ma ‘ya'yansu haka ne ko sai ibn eh, abin shawul sanabi ta miya ce sai Allah ya katange sahabbai annabawa ba a gadan su thumma inna min warasatin nabi sallallahu alaihi wasallam yace banda wannan dalilin kuma sannan yana daga cikin magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azwajuhu matansa ko ba za su gaje shi ba wa min hunna aishatu bintu abi cikinsu cikin akwai nana aisha diyar na abubakar wa kad hurrimat nasibaha bi hadha alhadith annabawi ita ma an haramta mata gadanta saboda wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau jara abubakar ma amailihi alfitri inda sai na abubakar ya karkata da irin halitta na ɗan adam la habba an tarisa ibnatahu da ya so ishi ta gado ai haka ne ko yanzu manzo Allah sallallahu lokacin da ya bar duniya ya rasu ai bai da ɗan namiji sai ya mace ko wala hunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ma mimma taraktum dukiyar manzo Allah takwas za a kasa saboda yana da haihuwa to haihuwa ya mace tana cinye dukiya ba ta cinye dukiya kenan masu rabon gadon manzon Allah salam gida uku ne gidan farko ita ce na na Fatima radiyallahu anha ita kadai aka bari mace in aka batta ita kadai rabin dukiya take ci za a kasu dukiya takwas a bata daya sauran nawa ba saura hudu ba mata qur'ani ya ce a ba su daya busa takwas su raba an ba su daya sauran kashi nawa sauran kashi uku kaga na asibi ne asibi asibinsa shine wane shine abbas abbas shine asibi shine wanda zai jira a sallamu kowa ya tattara sauran shi kuma ya sa aljihu saboda haka jinsi uku ne ke gadon. saboda haka nana fatima wannan hadisi ya haramta nata to su ma ai matan da sai na bakar ya karkata ga fitira ce sai ce to ya raba gadon saboda ishi me ishi ta samu to bai yi ba wannan abin nan inji shekul islam ibn taymiya banda wannan mun samu gaba na biyu to ga gaba na uku wa fi kitabi fardul khumsi min sahihil bukhari har yau dai malam bai fita da mu sahihil bukhari ba idan ka koma cikin babin da yake bayani akan rabon khumsi a sahihil bukhari littafi na 57 babi na 1 mujalladi na 4 shafi na 42 hadith ibn shihab an urwa an zu an urwatu bin Zubair anna Aisha an Aishata ummul akbarat. akhbarat yace na Aisha ta ba da labari anna Fatimata ibnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam sa'alat Abubakar Siddiq ta tambayi sayyidina Abubakar Siddiq ba da wafatin Rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi kusama laha mirasaha a raba gado a bata nata mimma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na daga abinda manzon Allah sallallahu alaihi eh, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bari mimma afa Allahu alaihi na daga abinda Allah ya bashi na fai'i saboda manzon Allah in ma zai samu wani abu na dukiya to zai iya samu ta fai'i ne don duk yawan kudin da kama a ce gwamnatin Najeriya ne ta sai da man fetur ta samu dala abin nan trillion biyar sai ce to shugaban kasa na da trillion hudu shi kadai sannan Najeriya gaba daya an raba mata trillion daya haka kasan fai'i yake tsakanin manzon Allah da musulunci da shi da sauran sa duk dukiyar da aka samu na fa'i in an kasa biyar to shi kadai ke da kashi hudu duniya kuma musulmin duniya gaba ɗaya su tare a kwaya ɗaya kenan idan da zai tara wani abu to zai tara wani abu ne ta irin wannan hanya saboda haka ta tambayi manzon Allah ta tambayi sai na bakar game da fa'i sai irin waɗannan sadakokin na fai'i فقال لها ابو بكر سيدنا ابو بكر yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la nurathu Mata rakna sadaka, sai suna bakar ya ce, ai ba manzala ya ce ba a gadan mu abinda muka bari sadaka ne fa ba abubakar alai ha zalika sai suna abubakar yaki ya aiki da wannan waƙala ya yace lastu tarikan shaian kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yaf'alu bihi illa amiltu bihi ba zan bar wani aiki ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa sai face na yi aiki da shi fa inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an aziga ina jin tsoron idan na bar wani abu daga cikin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake aikatawa ya zama ban aikata ba in zama na karkace ni ma na lalace an gane wannan ko to banda wannan gaban kuma wa fil babi nafsihi a wannan babin har wa yau min sahihil bukhari a sahihil bukhari har yau kaga malai yana kokarin ya sa mana turke mai karfi ko don mu natsu kada mu girgiza mujalladi na hudu shafi na 42 zuwa 46 min hadisi al-imamu malik daga hadisin imamu malik bin anas dan anas an ibn shihabin eh, daga ibn shihab an malik bin aus daga malik dan aus bin al-hadasan dan hadasan an-nasri mutumin nasri annahu qala yace bainama ana jalisun fi ahli hina mutu'in nahari daidai lokacin da nake zaune a cikin iyalena lokacin da rana take da daɗi wato misali a ce irin gari ya waye din nan hantsi ya fara dagowa tu ba aikin ta suke ba ko wani aikin gwamnati aikin gona ne ko shagon ka lokacin da gada ma ka je ka bude an ci abinci zaka iske daki gari tsakar gida hantsi ya fara haskawa yace muna zaune hantsi ya fara haska mu a cikin gida muna fira da iyalai muna nishadi an riga an samu abin kalaci an yi kalaci idza rasulu umar bin al-khattab sai ga dan sakon umar dan sakon umar bin al-khattab radiyallahu anhu fa qala sai ce ajib amirul mu'minin yace min ka amsa mu amir amirul mu'minin wato al mu'minin na kira ka je fada ana son ganin ka fantalaktu ma'ahu to dama ya riga ya ci abinci yana hutawa ne kawai da iyalin shi suna zaune ne suna garjin rana da suke dan sha hantsi ne suke dan sha a tsakar gida o da aka yi sallama da matan shi ya bi wannan abokin tafiya sai suka tafi sai malam ya sa dash dash dash dash dash za ku koma sai bukhari kowa ya koma laburin shi an anjima ko gobe in ya samu lokaci fa ma ana jalisun indahu ina zaune a fada a nan wurin sayyidina umar atahu hajibuhu sai ga mai tsaron shi ya zo wanda ake ce mai yarfa kun san sai na umar yana da mai tsaro wanda ake ce mai yarfa ina ga ila shi ne mutanenmu yanzu suke amfani da irin wannan hanyar za ka iske idan shugaban kasa ya zo sai a ce ko gwamna da kun gawa ne yana tafi haka ne ko ko kuma eh, bodyguard ake ce shi kowa ne ne protocol ko mm. protocol yana zaune kusa da shi ne kowane lokaci shi dai kan fara zuwa a to yau to shi wannan yana tare da shi ne kowane lokaci da ka gan shi kawai shi kenan ka tabbatar da sai na umar na nan sunan shi yarfa cikin akwai mai suna yarfa akwai mai yarfa akwai mai ɗan haka ko cikin families ba sunayen mutane duk ya tafi shi yarfa'u in dai ka gan shi a lokacin da sai na umar ya zama khalifa to shi kenan sai na umar na wurin sai ga yarfa a yazo bayan an riga an zauna kenan ya nuna wannan dan sakon da aka aike shi ya je ya kira wannan bawan Allah da ya zo duka sun zo sayyidina Umar bai riga ya shigo fadan ba tunda ya ce ana jalis ina zaune ko da shi da dan sakon duk ana zazzaune ana jiran sayyidina Umar ya iso domin ya approach nasu ya gansu ya tattauna da su wanda za a ba aiki a bashi aiki wanda za a aike shi a aike shi wanda kowa dai a fada rarraba ayyuka sai ga yarfa ya zo to tunda ya rufa ya zo shi kenan sai na Umar ya riga ya shigo kenan sai maganan a tattauna da shi bayan yarfa ya shigo fa qala sai ce halaka fi Uthman wa Abdurrahman ibn Auf wa Zubair wa Sa'ad bin Abi waqas yasta'dinun wato yarfa ya shigo fada ya zauna na Umar ya zauna ana tattaunawa sai ya koma yana kula da abin da ke faruwa sai aka ji daga baki a bakin kofa za su shigo to yarfa shi zai je bincika ya ga suwaye kafin su zo su iya ganin shi sai na Umar da ya je sai ga waɗannan mutane ne da Usman da Abdurrahman bin Auf da Zubair da Sa'ad bin Abi waqas ya sa azin suna so su shigo wannan fada don su kira ko sun zo da wata matsala ko kuma za ta tauna kan wani abu sai ya gaya masa sayyidina Umar ga waɗanda suke suke so su shigo ko kana da bukatan ka gansu zaka gansu yanzu qala na'am sai ce i a sa su shigo fa'adana lahum sai musu izini sun majalisa yarfa yasiran yarfa ya samu ya zauna yana kallon monitoring abin da ake yi a wurin yana dai kusa da sayyidina umar ina nake subhanallah subhanallah fajalan hmm. yarfa yasiran yawa na'am thumma jalasa yarfa yasiran thumma qala sai ya rafa ya sake cewa hallaka fi aliyu wa abbas wato kenan sai aka sake samun link cewa akwai baki sun sake zuwa ya sake tashi daga inda yake zaune ya je bincika ya ga suwaye sai ya ga sayyidina ali ne da abbas da ya ga su ne sai ya dawo ya sake sayyidina ya sake gaya ma sayyidina umar shin kana da bukatan ganin sayyidina ali da abbas qala na'am sai ya ce i fa lahuma sai ya je musu izini suka yi shigo da su fa dakhala suka shiga fa sallama suka ce assalamu alaikum fajalasa su ma suka samu wuri suka zauna faƙala abbas <coughs> bayan tattaunawa ya kai tunda kaga ai wasu sun riga su ko to ana tattaunawa ana tattaunawa ana tattaunawa sai abbas aka zo kan abbas sai abbas ya ce ya amirul mu'minin ya kai amirul mu'minin to anan wurin mu kalli wani gaba waɗancan nasoshi da malam ya kawo mana na game da gadon na na Fatima matsayin sai na abokan lokacin da yake raye kenan ko da wannan taliki ne in ba a bude mana ba mu karatun sai ya nemi yake zama ko hadisin gutsuro shi kawai aka yi hadisin na da tsayi da dalilin da ya sa aka gutsuro shi to su magabata galibi kawai sukan faɗi daidai inda kake bukata saboda suna tunanin hadisin ka ce. mu ko ina Allah dai taimake mu kwakwale ne duk sun riga sun yi nisa saboda haka sai faƙal abbas sai abbas ya ce wannan ya nuna kenan wannan asari da muka ce fi babi nafsihi himin sahih bukhari abin da ya faru game da zakkan na'am zakaki gadon na na fatima lokacin kuma sai na umar sai abbas ya ce ya amir amiral mu'minin ikdib baini wa baina haza. ka yanke min hukunci ni da wannan uba da ɗani وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسول الله فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم sun samu sabani game da fai'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min bani nadir bangaren gonakin bani nadir saboda a fai'in manzon Allah ba guda ɗaya bane to bangaren bani nadir kai mana hukunci kenan sayyidina aliyu radiyallahu anhu da abbas sun samu sabani akan wannan dukiya sai Abbas ya riko hannun sai na ya ce mu je wajen khalifa a yanke hukunci kwakwalen ku su taho da karatun nan don mun kai karki ai plus mu gane daidai ina ake akwai wani plus da ake iya kamata a yi shi faƙalar shi wanda aka yi sallama da shi aka zo da shi ya zo ya zauna mai asarin wani mai hadisin kenan bunin hadisanin nasri abin nan aus bunin hadisanin nasri shi da aus na zaune yana kallo shi da majira yake a sashi aiki ga manya sun taru Ka bai da ta cewa ko saboda haka sai ya ji rahat in an ce rahat su ne waɗannan gurbin da suka shigo da usman da su abdurrahman da su zubairu da su bin abi da suka shigo kaga galibi haka rayuwa take sai ga waɗannan click din in iri ɗaya ne duka waɗannan fa bangaren masu kuɗi ne ga Usmanu ga Abdurrahman ga Zubairu ga Sa'ad sai suka ce faqala rahatu Usmanu wa ashabuhu wa ashabu wato Usman da da abokanin shi ya amiral mumini ya kai shugaban mu'minai iqdi bainahuma kai musu hukunci wa arih ahduhuma min al-akhar ka hutar da ɗaya daga ɗayan mana <coughs> ka hutar da ɗaya daga ɗayan ɗaya ya gaji wato kila baban ne ya gaji shine Abbas tunda shi ya kawo ƙara qala umar sai umar ya ce taidakum taidakum wannan kalma ne na larabci in ka ji babba ya faɗi wannan kalman to akwai abin da ya dame shi in an ce taidakum kamar mutane ne ka sa su aiki na kusa da kai ne sun je sun samu matsala sun da sai ka ce ko bi a hankali ko bi a hankali in ka ji babba ya ce ana sa ce ko bi a hankali to akwai abin da ya dame shi matsalan kila wata matsala ce ko ta daɗe ta kici ta kicin yawa ko wani abu dai akwai dai abun da ya dame shi sai ce taidakum ku bi a hankali an shadakum billah ina gama ku da Allah allazi bi iznihi taqumu as wal ard wanda da izinin shi ne sama da ƙasa suka tsaya da tun sun wargaji hal ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala shin kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nurafu ba a gadan mu ma na sadaka abinda muka bari sadaka ne kaga fitinan fadak da gonakin nan ba su kare ba yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nafsa yana nufin manzon Allah sallallahu shi karan kanshi amma manzo Allah ya ce ne la nurasu haka ne ko ba a gadan mu amma yana nufin shi ba a gadan shi qala ar-rahd sai suka ce qad qala zalik tabbas manzo Allah ya faɗi wannan rahatun su ne su Usman bayan ya gama da su Usman da suka tsoma baki cewa ai hukunci fa aqbala Umar ala Ali wa Abbas sai Umar ya juya ya kalli Sayyidina Ali ya kalli Abbas fa qala yace an shada kuma Allah ina gama ku da Allah ku biyun nan a ata'lamani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala kun san cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce karkala zalika ya faɗi wannan maganan da rahatu suka ce eh Ƙala karkala zalika sai suka ce tabbas ya faɗi wannan magana haka ne ko wa ba'da an zakar annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya ambata sai malam ya sa a cikin baka kenan wannan asarin sai kun sake komawa kan shi bayan ya ambaci anna sallallahu alaihi anna sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yunfiku ala ahlihi manzo Allah da wannan yake ci da dukiyarsa shi yasa ya zauna yana karanta da mutane sabi bi da hidima sai addini saboda Allah ya bashi kason da zai ci da iyalansa sanatihim shekaran su guda kun san to wannan zai dan haskaka maka wani karatu da muka yi a cikin askari inda yace hakim yayi bakin kokarin shi wajen yanke ma mata kwatankwacin abin da za a bata ta ci ni ce ba mu da wannan tsarin mu mu ba mu da tsarin mace a yanke mata abin da za ta sai dai abin da aka samu aka dafa Allah ya samu shi albarka amma aksarin magabata ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yadda yake raba abincin gidan shi ba irin yadda muke rabawa ba shi ka diba abincin ne na shekara in ya baki shikenan in Allah ya sa an samu wani falala an yi ƙari shikenan ba ya ƙari ba shikenan misali kaza zai ishe ka a rana zai ishi mata a wata a rana to sai a yi lissafin kwanukan shekara sai ya miƙa mata ya gama in ya ƙare shi kenan kuma aikin kullura har na umar lokacin da ya hau halifanci haka ake biyan albashi ba a biyan albashi wata-wata sai dai shekara-shekara yanzu misali a ce albashinka rabin miliyan ne to sai a ce to rabin miliyan so goma sha biyu miliyan shida kenan ko sai a ce to ga kudinka miliyan shida kai ta aiki na tsawon shekara karken shekara za ka je tafi ran gadi ya duduba ayyukan da ya bada an yi ba a yi ba waye bai yi ba sai a turke shi duk da yake shi ba karancin sadakin shi an sadaki ke karancin albashin shi shine nisabin zakka ashirin nawa ne nisabin zakka na na bana a na 2018 mai fito ba na 17 600 da nawa ne ya kai miliyan nisabin zakka ba sai mutum na da miliyan zai ba da zakka kudin Najeriya ya lalace fa ko a bai kai miliyan ya kai miliyan ya ma wuce miliyan ya shi duba ashe duk da masu cin zakani Allah ya zo shi za <laughs> wata rana wani musallaci muna karatun babin zakani ya daga nuci dan Allah malamin tsallake babin nan shi wannan babi kwata kwata nan ga da yi shi saboda muka tattara babin gaba ɗayan shi muka tsallake ya ce to ana ta maganin kaza ce gaba ɗayan nan ba mai tsitsi <laughs> Allah ya zo ki to ce nisabin zakka ya kai miliyan har ya wuce ai kaga abu ya rikici to a bashi miliyan ɗaya ne to sai to karancin karancin albashi ne a wancan lokaci amma karan ai nisabin zakan ba shine zaka abun nan ba ba shine zakan ba nisabin zakan miliyan to ai shi nisabin zaka ashe ne yake bada a a shekara kaga in miliyan ɗaya ne sai ce to za a baka miliyan 22 a a miliyan 12 ko miliyan goma sha biyu sai ba mutum miliyan goma sha biyu sai ce to shi kenan kai ta aiki har shekara ya ƙari nisabin zaka ashirin ka ga nisabin zaka ashirin in miliyan ɗaya ne miliyan ashirin kenan sai ba mutum miliyan ashirin shi kenan to shi ma manzo sallallahu haka yake yi daga baya aka aka ta rinka dan rage wasu abubuwan idan mata mutum mutum ya auri mata to sai ya bata abincinta shi kenan mu ne daga baya shine muka karanta askari ban san lokacin da abin namu yi nisa ba ko alfiqihun malikiya ciyarwa da jima'i ba tare suke ba ba cewa wai yau mace tana da girki to yau tana da girki ko miji na da wai in ba ta girki wai ba ta da miji ba miji a'a wasu abubuwa kun haɗa su kun shakuɗa su wuri guda mace ko tana da uzuri tana da ciki ne wata bakwai wata takwas ba cewa miji ba zai kwana inda take ba ya zauna da ita kawai fiye da ita sauke mata lodi ne hutu ne a zuciyarta samun sauki ne sai ga an datse ta sai ce ai ba ta tuwo ba ruwanta da miji sai dai ta gaisa yana nesa tana nesa ko kuma kaga wani alama a mata biyu amma kuma wanda zai kwana da ita ko kuma take dafa abinci a gidan gaba ɗaya ba ta lokacin za ta zauna da shi mata hutu. hidiman ta sallame yan gidan ya ishe ta maimakon a ce a to ba ita ne kuma za ta yi abinci ba ita hidiman shi za ta yi saboda yau ranar ta ne tana da miji ne shi ne zai samu labarin gidan ma cikakke ya gane ma mai matsalolin gidan don yi magani shi da amfani shi kenan mace ta rika ta zauna a gida ra'iyatun fi baiti zawjiha ta sa ido duk abin da ya faru a gidan ta rika ba miji details don a haɗa gwiwa a yi maganin shi ita tana zauna a gida ne da shi kaddarar rayuwar shi ta sa ya zauna ba mu je karatu kada za mu yi kwashe mu an gane ko ha, aje ko za yanko yi ilaha illallah inna lillahi ban ga wurin ne sai uha ga wajen yawwa kana yunfiqu ala ahlihi sanata abinan sanatahum yana ciyar da iyalansa shekaransu min hadal mal daga cikin wannan dukiya thumma yaj'alu ma baqiyan mujmalu malillahi abinda ya saura sai ya bashi dukiyan Allah domin a ka'idan shugabanci ba a yarda shugaba ya tattala kuɗi ya kashe duka ba ba yarda ba tun lokacin manzala ba a wannan misali a ce kai ne shugaban misali a ce shugaban kasar Najeriya shi na sai kwashe kudin Najeriya duka ya kashe to ba haka wajibi ne a wani kudi wajibi ne a bawo wani kudi ko ba sa mun zai da shi ba amma dole a bashi saboda akwai mana tsawari ka'ida ne mutum yi imani da kaddara su kaddarori haka suke zuwa kuma kaddarori ba hannunka a ciki Allah ke zuwa da shi lokaci da ya ga dama kaddara na faruwa ana neman taimako ne yanzu yanzu nan to a maza dauko wannan kudin sai amfani da shi ko da ko ba a iya warware matsalan gaba ɗaya ba to ya zama an warware mafi yawan shi wannan shine kaidan shugabanci ba a tattala kudi shikenan sai ai kurmus kuma a shugabanci na am na gaba ɗaya ba in kai ne kana in samun ɗari 500 ɗinka ka cinye ka koma ka sa hulanka haka ka ce duniya ma an kusa yaƙi na goma ka san gamta ya ka to tsaya ya zo bai da kosisi kenan Allah ya sauki saboda haka nan sai ya sa shi mujmal abinda mujmal malillahi ko ina niki ina niki subhanallah subhanallah yawa wastashhadahum ala zalika fashahidu yace ku yi man kun san wannan suka ce sun sani qal thumma tawaffa nabiyahu sai Allah ya karbi ran annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙala abubakar bayan sai na abubakar ya hau mulki sai ya ce ana waliyu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ne majibincin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni na gaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙabadaha ya karɓi wannan gona ya karɓi wannan dukiya fa'amila fi habi ma amila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aikata ya hudda da wannan gona irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudda da wannan gona an gano wannan ko hmm. yace wallahu ya'lam yace Allah ne sani Allah ne shaida annahu fi hala sadiq wallahi sai na Abubakar yi gaskiya a wannan gona barun ya bi abinda Allah ya ce abi a wannan gona ya kasance wato yayin nagarta a ciki Rashid kuma abin da yayi daidai ne tabi'u lil haqqi ba abin da ya bi sai face gaskiya game da sarrafa wannan dukiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bai. an gane wannan ko thumma tawaffa Allahu Abubakarin sai Allah ya karba ran sayyidina Abubakar fa kuntu ana waliyu Abubakar sai zama ni na gaji sayyidina Abubakar bai ce ni na gaji manzo Allah ba Abubakar na gada fa qabattu hasanataini min imarati na rike wannan gona shekara biyu ina mulki a'malu fiha bima amila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ni ma dai yanda manzon Allah yake yi haka nayi saboda yanda manzon Allah yake haka sayyidina na bakar yayi ni ma da na karba shekara biyu haka nayi wallahu ya lamu yace Allah ya sani anni fi hal sadiq tunda shekarun sun wuce ko wallahi gaskiya nayi babun abinda nayi daidai ne rashidun wato shiryayyen aiki nayi tabi'un lil haqqi kuma gaskiya nabi sun maji itumani sai ku biyu nan kuka zo min bayan na shekara biyu to kallimani ku biyu nan kuna min magana wa kalimati kuma to kuma dukkan ku magana ku magana ɗaya kuke yi wa kuma wahid kuma abinda kuke so in umurtu da shi abu ɗaya ne jita ni ya abbas sai fara da baba abbas ka zo man fauri na tas'alani nasibaka kana tambaya na rabanka kenan ba su bi suka zo ba daban-daban suka zo amma duk abin da suke faɗa abu ɗaya ne ka zo ka ce min ina rabanka ina gadanka min ibin akhika na daga ɗanɗan wanka uwanka kashi uku bisa takwas na dukiya in baka kuma kun ga bayan an riga an tattauna wannan magana ka ce kamar maganan ta ƙare lokacin sai na bakar shi sa na sai muku akwai plus lokacin sai na sai na ya miƙe fata shahada yayi bayanin waye sai na abubakar su kuma yayi bayanin waye su sai sai na abubakar ya sake magana sai ya ce muku to wannan ya nuna akwai matsala ne ya nuna sai na aliyu bai sallama sallamawa duka ba ya dai da jadalan sai tun da gashi bayan sayyidina Umar ya hau da shekara biyu kuma sai suka sake dawowa kaga nuna ba sallama ba ko wannan shi ce kuma ma qasmatu zahir kenan fitina fitina Allah ya sauki, tana ba kyau saboda haka yace kana tambaya na akan gadan ka min ibn akhika waja'ani hadha wannan kuma yazo min daga baya shi kuma daban yuridu aliyan yuridu nasibu imra'atihi min abiha yana son in bashi gadan matan shi na babanta fa qultu lakuma nace muku inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal la nurath ma tarakna sadaqa manzo Allah ya ce ba a gada mu abinda muka bari sadaka ne falamma badali an adfahu ilaykuma bayan na sallame ku na zauna sai kuma zuciyata tana so kawai in ba ku wannan kudin kai a ce kudin nan har yanzu ana magana akan shi to kai bari in ba ku wannan kudi daga yanzu a daina maganar shi na kira ku qultu in shi'tuma adfa'tuha ilaykuma daban daban kuka zo amma ku bi na kira ku gaba ɗaya nace ku zo in kuna so in ba ku wannan gonan zan ba ku ala anna alaykuma ahdullahi wa mithaqi wa mithaquhu wa ko mithaqihi alƙawarin Allah da yarjejeniyan Allah za ku yi amfani da shi a wannan gonan la ta'amilani fiha bima amila fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Don ku yi aiki irin yanda manzon Allah ya aiki da wannan gonan zan ba ku gonan ne ba ina nufin zakkan bane amma ina nufin in ba ku gamsu bane da yadda ake hudda da gonan yadda manzon Allah yake hudda da gonan to ku ku yi hulɗa da gonan kamar yanda manzon Allah yake yi a matsayin ku na waɗanda kuke jin kun cancanci ku rike dukiyar an gane ko ba wai a kasa dukiya takwas a ɗibi na mata a kai a ɗibi na wannan a bashi a'a ku rike gonan kuɗin gashi nan ku ku rinka hudda da kuɗin ku cirewa iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku cirewa kowa nashi haƙoƙin da ma'aikatan shi da kowa kowa in kun cire mishi nashi to sauran ku haɗa, ku kai duk da za a yi da dukiyar in ya shafi wannan dukiyar ku zan rinka saurare kamar kenan wannan asusu ya zama asusu ne ku ne in charge na wannan asusun sai da kuka ce a yi da wannan dukiya sai mu bi sai mu yi amfani da wannan dukiya an gane ko Fa idfa'a idfa'aha ilaina sai kuka ce in ba ku wannan gonan fabi zalika da fatuha ilaikuma da wannan sharaɗin na ɗauki wannan dukiya na miƙa muku an gane ko an shadakun billah ina gama ku da Allah gashi a gaban mutane ne hal da fatuha kuma. bidhalik shin na ba ku wannan gonan da sharadin za ku yi aiki irin aikin manzon Allah a cikin wannan gonan ba za ku yi aiki irin aikin da kuke so to aikin da suke so ba a raban gado bane to ba raban gado nake so a yi ba ku yi aiki irin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yanda manzon Allah ya yi sai na bakare ni kuma na yi shekara biyu ban ba ku ba qalar rahaturar suka ce na'am ai ka ma riga ka ba su summa aqbala ala ali wa abbas ya sake juwa ya kalli Abbas da Aliyu shirku ma billah hal kuma bi zalik. shin na ba ku wannan gonan da wannan sharadi na na'am suka ce i qala ka minni qada'un ghairu zalik to sannan yanzu kun zo in yi wani hukunci wani ba wannan ba to yaya zan yi kun gane magana sai na bakar yake eh, Umar yake yi waɗannan duka kasima wannan musiba ce wallahi irin wannan tattaunawa kaga ana yin ta wallahi kai ne yake zafi sulhu ake irin wannan gaban sai addinin ya kari fa wallahi allazi bi idnihi taqumu as-sama' wal ard sai na bakar ce na rantse da Allah wannan wanda da izinin shi ne sama da ƙasa suka tsayu la aqdi fiha qada'un ghayru zalik ba zan yi wani hukunci ba wanda ba wannan ba in dai in fasa dukiyar ce in ce kuyya kaza kilili kaza shanu kaza raƙuma kaza na wane ne kaza na wane ne in in fasa dukiyar wani hukunci wanda ba wannan ba to ba zan yi ba fa'in ajastu ma in ku biyun nan kun gaza an ha daga kula da wannan gonan fadafa aha ku turo min wannan gonan ilayya zuwa gare ni fa inni akfi kuma ha ni ku biyun nan zan iya wadatar da ku zan iya tsara wannan gonan ku. an ji maganar sayyidina Umar a cikin a cikin wani littafi sahih al-bukhari malam ya ba mu koma cikin littafi wa aurad bukhari har yau dai wannan matsalar bata kai karki ba imam al-bukhari ya fitar da babi hadithu malik bin aus hadisin malik dan aus hadha fi kitab al-magazi a littafin kitab al-magazi min sahihihi littafi na 64 babi na 14 mujalladi na biyar shafi na 23 zuwa shafi na 24 min hadisi shu'aib an az-zuhri an malik ibn aus wa fi kitabin nafaqat wannan asalin hadisi ya zo a cikin kitabin nafaqat min sahihihi har yau dai sahihul bukhari din littafi na 69 babi na uku mujalladi na shida shafi na 190 zuwa 192 wa fi kitabul i'tisam bil kitabi was sunna a littafin i'tisam bil kitabi was sunna shi ma ya zo min sahihi har yau dai a sahihul bukhari littafi na 66 babi na biyar mujalladi na 8 a ah, littafi na ah, littafi na 60 a'a 69 ko 69 littafi na 69 babi na na biyar mujalladi na 8, shafi na 146 zuwa 147 wanzur kitabul fara'id ka duba littafin da ya bayani game da gado a cikin sahih bukhari har wa yau littafi na 85 babi na 3, mujalladi na 8, shafi na uku zuwa biyar wa musadul imamu ahmad sannan in ka bar bukhari ka je musadul imamu ahmad ah, abinan mujalladi na ɗaya shafi na goma sha uku taba'atul ula a bugun farko sai kuma hadisi mai lamba na saba'in da bakwai da saba'in da takwas a taba'atul saniya to in ka tattara wannan za ka sake samun wannan rigimar da ta sake ɓarkewa ta biyu akan dai wannan gadon tsakanin na Aliyu da Abbas da kuma Umar da kuma yadda Umar da ya ga shekara biyu ta kai an sake zuwa za a sake cike kuce ya tattara wannan gona ya miƙa musu ya ce amma ba gado za su raba ba si aiki da wannan gona ne irin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam dan a cigaba da tafiya in ba su gamsu da yadda Abubakar ya ba da shi kuma abin da yake yi an gane wannan wa kanna ba Sheikhul Islam Ibn taimiyya fi minhaj sunna ila anna ababakarin wa umar a a'taya min malillahi hadal miras sai na abubakar da umar da suka ga akwai jayayya tun lokacin da ake ɗiban dukiyan ma a rinka bada badawa ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rinka ba su kuɗin da ya ma wuce gadan da gadan za a yi lillazi kanu sayarithuna ga dukkan wanda zai gadan musamman sayyidina Umar ba mun haskaka albashin shi ba sai na umar wani lokacin ya ga dama haka kawai sai ya ƙara ninka mutum albashi yana da irin wannan ɗabi'an ko kuma ya kalli wannan ya ce to wannan yan gidan manzo Allah ne ko wannan muhajiri ne ko wannan kaza ne albashin nan kaza ke bada shi bara ƙara ƙara mai kaza mutum ne mai kyautatawa to ya bada kuɗin nan ya bada amma ya ga kan basu gansu ba ya tattara dukiyan ya miƙa musu amma har yanzu abin bai ƙare ba qala wa inna ma akhadha minhum qaryatun laysat kabira abun da yi saura cikin wannan duke ma irin wani dan wani yanki ne dan karami lam ya'khudh minhum madina ba wai garin gaba daya kama ya karba ba wala qaryatun azima ko abin nan wani maraya mai girma thumma qala sannan ya faɗi a mujalladi na uku shafi na da 231 wa qad tawalla aliyu ba da zalika to kai duk ma karken tuka tuka tukko to sayyidina aliyu ya zo yayi khalifanci wasarat fadak wa gaira hata ta hukumihi fadak da waninta ya koma ƙarƙashin hukuncinsa wala mai wutuli auladi fatimatu bai ba ayyan na na fatiman ba wala zawjatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba muji ji ya kwashe wani kaso na gado ya ce sai na bakar ya hana gado ya ibi gadan an ce gashi ya kawo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ban san ko wani ya samu wani da inganta haka ba kai ko mai launi ma wala waladul abbasi ai dan abbas na nan hibrul umma abdullahi ko bai nan akwai wanshi fadlu ai yana nan wani lokaci ne aka samu asarin da sayyidina ali ya tattara gado aka ce gashi ya kawo gadon ku da aka hana ku min mirasi daga gadon shi sai malamin sa dash dash shi ma koma kan wannan matsalan yanzu kun ga shafi kusan nawa shafi kusan biyu malam na tattake waje akan wancan da ya ce ma Fatima da Aliyu da Abbas lalle manzo Allah sallam ya ce ba a gadon mu abin da muka bari sadaka ne shi ma na kawai abin da ya faɗa kenan har ya wuce amma mu ga sai da aka dan bude mana ko kuma har yanzu karatun bai fito ba ko ya fita a hadisi dai yanzu zai wuya a ce mutum bai gane cewa lalle sai na abubakar bai zalunci waɗannan bayan Allah ba ya faɗi asali ne ko kuma hadisi nan ingantacce ne sai dai matsalan hadisin na Bukhari ne Isa in shi ba san Buhari shugaban kasar Najeriya shi ya samu matsala ne sunan shi Buhari sunan matan shi Aisha an samu matsala yanzu da inda zai saki Aisha ya auru utu gida da an samu sauki to matan shi Aisha shi kuma Bukhari to su to ta ina za su kama da ka ba su da shugabanci ko ta ko ina su abu ya riga ya lalace to amma waɗannan ba hujjoji ne kake da shi na hadisi ba in dan shi ya ga dama ya buge ka bugu guda ya zaka yi da shi ina cewa waɗannan hadisai ne ya dai san inganta eh ce a wannan hadisi bai inganta ba sai ce maka bai inganta ba kace a ah, to saboda mene sai ce maka ga yana ya tabbata a Qur'ani suratu maryam kaf ha ya ayyan sad ciki zikir rahmatur rabbika abduhu zakariya ko sai ya ce yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya yarithuni ya zai manzo Allah ya ce ba ma gado annaba ba sa gado bayan Allah ya ce yarithuni wa yarithu min ali yaqub ka gama kawo hadisai ka gama shafi na ɗari ya tattara ka ya sa a buhu ya ce barin ƙara ƙara kawo maka nasi ma wa warisa sulaimanu dawuda aka alis suna to sai a yaya wa warisa sulaimanu Dawud <laughs> to sai ka kai ga cikin da Muhammad hadisi kaf mujallaji ya bi ke kai ya ga ya bi ya kowa ya kwanta ya ce aka ba shi ruwan sanyi ya sha to sai kai yaya <laughs> to hadisi ne ma ana iya cewa da rauni ko to aya fa sai ce muka duwannan wannan hadisan ba aiki da su Duwannan wannan hujjojin ba aiki da shi ga zahirin Qur'ani to ya za ka ce ko jaraba za a yi <laughs> a gama shugaban ga shugaban agaji ya ce eh <laughs> Allah ya taimake mu ta <laughs> an zaki zamun ma kada ne mata su fi ku a bai fahimta ba zahirin qur'ani ni wa yarithu min ali yaqub gana annabta ina annabtan zo a ina ina ya zo a nan alaga <laughs> ta malam aikin annabi mhm. gaskiya ne wato eh, kun kama hanya ka san duk da muka yi anan shi muke fafata da mata an ji karfe tara jarabawa nake musu yake su mana lokaci da yawa ai da wai ya yarithu min ali fassaran ayan kadai zai nuna maka cewa ba kudi aka gada ba domin waye yake wannan magana ba annabi zakariya bane annabi zakariya sai da ya ce in yi wa hanal azu minni wa sha'al ra'su shayban sannan banda wannan annabi zakariya duk an yi tafaki tun tafsirai bai da komi kullun sai ya nemo abincin da zai ci to nawa ya bari da za gada sannan kuma sai izo da adafi yace wai yarisu ne wai yarisu yaya za a yi wanda bai haifi da bai gado me zai kai ɗan shi je na gadon ƴaƴan wasu ko ba haka ne? wancan ƴaƴan ba na ba ne to me zai kai ɗan shi je gaje su in gadon kuɗi ne in gadon kuɗi ne me zai kai shi ba ƴaƴan shi ɗan nan ba ɗan annabi ba bane annabi ba nan na da ƴaƴa masu gadin shi me kawo ɗan annabi zakariya je can gidan ya je gado ya gajuwa to ta yaya ashe ka gano na ba kuɗi za a gada ba annabta ne za a gada kuma ai zahirin ayan a gaba ya tabbatar da haka Allah da kanshi ya ce eh, mun ba shi yaro ko wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin ko ya ce ne wa sayyidan wa hasuran wa ganiyan min salihin ba kuɗi yake nema ba na farko saboda shi bai da kuɗin na biyu kuma sannan ba zai tashi ɗan shi je yana gadon wani gida gidan wanda ya bar gidan yana da zaratan maza annabi yaqubu shi da ke da ƴaƴa zarata sai annabi yusuf suna ina su bilyamin suna ina sauran suna ina asbat ne fa ko ba asbat bane to da haka a zahirin fasaran ayan ka san wannan gadon ba gadon kuɗi bane gado ne na annabta da ilimi kuma sannan wawarisa Sulaimanu Dawud Sulaimanu ga yanan fa'ili Dawud maf'ulun bihi mansubun annabi Sulaimanu ya gaji annabi Dauda kai ma ka san baka ce kudi ne ba saboda me ji ya inganta a kowane tafsiri annabi Dauda akalla ruwaya mafi rauni shine yana da 'ya'ya 60 amma 'ya'yan shi mafi yawan ruwayoyi suna zuwa da 80 ne 100 yanzu annabi Dauda sai addu'a ya ce 'ya'yan shi gaba ɗaya kada su gado sai wannan dan kwaya ɗan shi kwa ɗaya zai gaji yanzu mutum ya tsuguna ya fi ɗaya sannan ɗaɗe ne zai gado ya nuna shi ma yana so ya zama dauda eh, annabi suleiman ɗin nan ya gaji annabi dauda ne a kujeran mai annabta da karantawa kuma aka ga ƙura ne ya nuna takaddamomi da annabi suleiman ya shiga kuma daga baya annabi daudan ya dawo kansu duk da Allah ya ce wa kullum yi na hukuman wa ilma saboda haka da ya kawo maka wannan ayoyin ya fassara da kanshi in fassara za ta in kuma ba abu fassara maka sai ka zugum ke ba ku gano abu mu ai ba hayaniya ake so ba ai ba fada inda abun fada sannan zahirin qur'ani ya tabbatar banda wannan fassaran zahirin qur'ani ya tabbatar da gado ba sai kudi ba akwai inda Allah ce thumma awrasna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina thumma awrasna ana gadin ilimi da aiki saboda haka in an koma ƙur'ani sai a fafata ka kalli nashi fasaran a fasara ya dawo naka fasaran a gani in gado kawai kudi ake yi akwai inda Allah ce wa innal ladhina urithul kitaba fa khalafa min ba'dihim khalfun warathu alkitab duk ƙur'ani ne sannan kuma akwai hadisin da ya shahara al-anbiya al-ulama warathatul anbiya to ai malamai suna gadan annabawa to kenan rabon gadon nan ya karu don malamai sun shigo ciki an ji hadisin to shi kenan ba aiki da shi da ya ce su to muna gadon an ji sai an yi gado to sai a fito da listin malamai ga malaman ba su kare ba duniya ta kare ne ashe sai a jira tunda idan mace mutum ya mutu da sauran ɗa bai zo duniya ba za a raba gado ba za a raba ba sai an jira shi to sai a caje kuɗin nan a jira sai randa malamai suka kare a duniya kaf sannan a tantance yawan magadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zuwa raban gado wannan na haska ne saboda na ga lokaci ya wuce ku gabarce ni jiya mun ƙara lokaci yau magashi mun ƙara don Allah ku yafe man ni na fi so in na sa lokaci a sama ba bani so mun ƙara ko minti guda amin wannan haske ne fadak, wannan rigiman ta Fatima da Aliyu da Abbas akan gado da shi aka keta musulunci shi a da sunna aka bi ahli sunna aka aka aka rugurugu da su aka bi an su ma aka rugurugu da su yahudawa suka suka yi wannan aikin wanda duk fuskokin da za a kawo na dalilai za ka iya warware su ɗaya bayan ɗaya amma ke zan kana da alaƙa da karatu yan uwan mu yawan karanta alkur'ani yawan karanta alkur'ani ke sanya ko tambaya aka yi maka kawai sai ga mafitan na zuwa Allah ya taimake mu wa subhanaka allahumma nashhadu ko kalli lokaci da ya to